بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘yan uwa masu albarka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina so in yi amfani da wannan dama in ja hankalin kaina da ku baki ɗaya dangane da wani hadisi na manza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi mai matukar fa'ida hadisi wanda inda za a rubuta shi da ruwan zinariya ba yi asara ba saboda irin fa'idoji da amfani da yake da shi musamman a zamantakewar mu na yau da gobe mu al'umma musulmi wannan hadisi yana cikin sayul bukhari da sahih muslim manzala sallallahu alaihi wasallam daga abi huraira allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manza allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya imani da allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru sannan ya kara cewa duk wanda ya imani da allah da rana ta karshe to ya kyautata ma makwabcinsa. a ƙarshe ya ce duk wanda ya imani da allah da rana ta ƙarshe to ya kyautata ma asalin wato bakonsa yan uwa masu albarka waɗannan darussa guda uku da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin wannan hadisi darussa ne masu fa'ida waɗanda kusan a yau zamantakewa mu an kai su makabarcan tarihi sai da wanda allah ya taimake shi abu na farko shine maganan faɗin alkhairi ko mutum ya shiru musamman zuwan kafafen sadar da zumunta a yanzu da suka yawaita ya sanya faɗin mayagun maganganu a kan al'umma wanda suke wasu ma shaci faɗi ne baka da tabbaci wasu ƙirƙiransu aka yi don a ɓata wani wasu ƙarya ne wanda ba su da asali wani ya yi su ko don manufarsa ta siyasa ko don manufarsa ta neman kuɗi ko wata adawa da ke tsakanin shi da ɗan uwansa wanda bai shafi al'umma ba amma sai a ɗauko a samu mutane kuma su ɗauka wato mutane suna faɗa abin da ba su da hujja a kai kuma Allah ta'ala ce da ɗaya kakka kuskura ka faɗa ma abin da baka da masaniya baka da ilimi a kansa don haka nan faɗin alkhairi a yau sai zamto cewa abu ne da ya karanci kuma aka mai da cin mutuncin mutane da faɗin ƙarirai da shaci faɗi suka zamto ruwan dare gama duniya ina kira gare ka ya kai ɗan uwana musulmi a matsayinka na wanda ka san kabari na jiranka hisabi na gabanka mala'iku za su tsaya domin jin tambaya gare ka abubuwan da ka aikata wallahi kar ka yadda ka tafi lahira da mutuncin wani kar ka yadda ka raunata wani da harshen ka a cikin abin da baka da tabbaci a kansa yau ko da abin da kake da tabbaci ne idan ba zai dama al'umma da addinin ka da alkhairi ba ba bukatan ka faɗe shi kaba ta biyu maganan haƙƙin makwabtaka musulunci ya ba da muhimmanci ga haƙƙin makwabtaka saboda makwabci yakan iya yi maka amfani a mafi yawan lokaci fiye da ɗan uwanka na jini ɗan uwanka na jini idan ba zamantakewa ya sa kila kuna kusa da kusa ga gidanka ga nashi ko kila kuna gida ɗaya ba kafin wani ya kawo maka ɗauki a cikin wata jarabawa so da yawa makwabcinka ne ke fara taimaka maka makwabcinka yakan iya sanin halayyanka fiye da wanda ma dan uwanka na jini ya sani saboda zama ta yau da gobe ba abin da ya bari sai wannan ya zamto cewa idan har wanda yake abokin ta rayuwarka na ko da yaushe din nan babu kyautata tsakaninka da shi sai ya zamto za ka yi rayuwa cikin kunci kwarai da gaske domin duk makwabtakar da bata da kyau to ma'abotanta suna cikin kunci na damuwa kamar yanda idan akwai makwabci nagari makwabci mai daɗin mu'amala mai addini mai mutunci mai sanin ciwon kai za ka tadda kana jin daɗi nawa ne kake samun mutanen da suna da wadatan da za su iya zama a wani wurin da ya fi wanda suke zama a cikin sayalwa amma ba sa tashi su canja wuri saboda tsoron su je su cimma makwabtan da suke miyagu saboda jin daɗin zaman su da makwabtansu kuma nawa ne ka samu wanda suna cikin walwala amma sun gumace su koma wani wuri mai kunci saboda cutarwa na makwabci kar ka yarda ka shiga cikin waɗanda suke cutar da makwabtansu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa mala'ika jibril bai gushe ba yana sauka yana masa magana game da hakkin makwabtaka har sai da ya tsammanin za a ce makwabci zai ci gadon makwabcinsa gaban mu ta ƙarshe na hadisin annabi sallallahu alaihi wa ya magana akan girmama bako idan bako ya bar inda yake ya zama abin tausayi saboda tafiya wani yanki ne na azaba a cikin rayuwa da wannan ke nuna cewa ashe mutumin da ke kyautata ma bakonsa mutum ne mai alkhairi mutum ne mai karamci wanda mun san haƙƙi da ladibban bakuntan nan musamman a cikin kwanakin da suke kwana uku da mutum zai zauna a tare da kai ka yi ƙoƙari ka jure ka ba su da haƙoƙin da ya dace idan har Allah ta'ala ya magana imani da Allah da rana ta ƙarshe a cikin wannan hadisi ana fa magana aljanna ne da ni'imar da ke cikinta na tabbatar za ka so a cira alƙiyama kai ma kana cikin wanda za su ni'imta na haka dan uwa musulmi ka yi aiki da wannan hadisi insha Allahu ta'ala za ka yi farin ciki da sakamakon da za ka gani ranar alkiyama Allah ta'ala ka ba mu tsarkin zuciya ka sa mu cikin bayan ka na kwarai waɗanda kake so kuma ka yadda da su Allah ka sa aljanna ta zamto makoma a gare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh